jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da kuwa. wannan wannan tattaunawa ce wacce aka yi bayani daga bakin mai girma sarkin kano muhammad sulusu na biyu a taron kolin musulunci da aka yi na ƙasa a can ƙasar nijar wato a agadas wanda aka yi bayanai masu ratsa zuciya a yi sauraro da kallo lafiya malamai duk inda suke sun je sun gaya wa mutane ai shari'a musulunci ana so a yi sadaki kaɗan sadaki naira dubu goma ne kada a tsawwala a bada sadaki na naira dubu goma kullum abin da ake faɗa kenan wa'azi wakila kuma ni ana gaya mu sadaki idan yayi yawa bid'a ne ba kada zo kada a sa da yawa ba sabuwar magana ba ce sai na Umar bin Khattab ya duba ya ga cewa sadaki yayi tsada mutane ta bada sadaki da yawa Ya ce shi sahabban manzon Allah sai su da sakin da wuce kaza ba saboda haka ya hawo Ya ce daga yau kada sadakin da ya wuce kaza ina san ce ko jina da dubu ɗari da ashirin ne ya fito mace ta tare shi ta ce a ah, <laughs> amirin mu'minin yanzu kai za ka hana mu abin da Allah ya bamu gashi Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ya ambaci sadakin nan da dukiya mai yawa ka zo kai mana ya koma ya ce ga mace nan tayi kiyaye da Umar ta fi Umar gaskiya na dada kan magana ta yanzu a ce maka sadaki kada wuce sai fa kaza ka aure da yarka an baka jaka goma amma fa in zaka kai yan gidan miji an ce ka sai gado ka sai kujeru ka sai fridge ka sai kuka ka yi kafet kujerar da zai zana da abokansa abinda za a dafa masa abinci hatta kwanan da zai ci abinci fridge ɗin da zai ɗauko ruwan sanyi ya sha gadon da zai kwanta da ita kai da ka bashi ya ba za ka biya wannan kan ba shari'a ba ne, al'ada gashi Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran fala khudu minhu shay'a ya ambaci sadakin nan da dukiya mai yawa ka zo kai mana ya koma ya ce ga mace nan tayi kiyaya da Umar ta Umar gaskiya na dada kan magana ta yanzu a ce maka sadaki kada wuce sai fa kaza ka aure da yarka an baka jaka goma amma fa in zaka kai ɗan gidan miji an ce ka sai gado ka sai kujeru ka sai fridge ka sai kuka ka yi kafet kujerar da zai zana da abokansa abin da za a dafa masa abinci hatta kwanan da zai ci abinci fridge ɗin da zai ɗauko ruwan sanyi ya sha gadon da zai kwanta da ita kai da ka ba shi ya ba za ka biya wannan kan ba shari'a ba ne al'ada ga wani mutum ya zo zai aure da yarsa yana son ce baka mata da kuɗin gado na ce nawa ne gadon nan da zanka saya nawa ne ya ce dubu ɗari na ce shi kenan mutum sai na dubu ɗari ya ce na ce ka je ka ce wa wanda yake son auren yarka sadakin ta naira dubu ɗari shi ne shari'a ya ba ka dubu ɗari ka sayi gado kuma gadon nasa ne don sadakinta ne in ta bar gidan za ta dawo da gadon nan sai ya ce ai ba shi da hali na ce nawa zai bayar ya ce dubu ashirin na ce ka sai mata cifa da bargo amma mutum ya je shi ne roƙo shi ne bashi shi ne jinginar da gidansa idan za a aurar da yarsa hankali ya tashi shi ne fa zai ba da ya to mai martaba sarki Allah ya saka da alkhairi kuma da fatan wannan saƙo ya je kunnan mutane kuma za a a al'umma su samu fahimtar abubuwa amin summa amin Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ƙara buɗa mana Allah ya ɗaukaka